taklifin da ake sa sharaɗin hankali da sharaɗin balaga shine taklifin da alladhi ya ta'allaku bil ashkhas taklifin da yake da alaka da mutum shi kansa ai azumi kai ne za ka yi azumi kuma kai aka ɗora wa azumi an fahimta haka sallah haka dukkan sauran ayyuka da ka sani na ibada na gangan jiki haka aikin hajji amma ita zaka daban take saboda ita zaka la ta ta'allaku bi shakhs wa inna ma ta ta'allaku bil mal ita zaka tana alaka da dukiyar ne ba da mutum mai dukiyar ba matukar mutum musulmi ne shine kawai sharadi matukar mutum musulmi ne kuma dukiyar ta kai nisabi ta cika sharuɗan cewa akwai mallaka tamamul milkiya shikenan ba ruwanmu da waye mai ita mai hankali ne marar hankali ne yaro ne babba ne kawai zakata ta waje ba a kai saboda zakar ana bayarwa ne alaƙa tana tsakanin kuɗin ne da talaka ba tsakanin mutumin da talaka ba kuɗi ko muddin yana nan kuma talaka zai zare ido ya gamsu to dole a bashi haƙƙinsa a ciki ba ruwanmu da cewa na waye an fahimta shi yasa wato abubakar yake cewa azzakatu haqqul mal Zaka haƙƙi ne na dukiya shi yasa Allah bai damu da mutane bai ce huzmin amwalihim sadaka shi yasa annabi sassan bai damu da suwaye mutanen bai ce sun summa allimhum anna Allah alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim masu kudin su a ba talakansu waye mai kudi ai annabi ba ruwansa da kawai in dai har akwai kuɗi kana da shi sai an cire saboda ka zakka tana da alaka ne da dukiya shi yasa jumhurin malamai in banda yan tsiraru suka ce dukiyar mahaukaci ma sai an cire mata zakka in dai mahaukaci yana da dukiya na gado kasan in mutum ya mutu ya bar yaya kuma ɗayansu akwai mahaukaci yadda shi za a raba cikakke za a bashi ga kuɗi nan miliyoyi ko biliyoyi amma mahaukaci ne to tun an yarda a bashi to ko dole kuma a yarda a cire a bada talaka an fahimci wannan saboda haka wannan sharadi ba da alaka da wannan dalilin da ya yasa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a hadisi cewa dukiyar yara marayu ku yi kokari ku rinka kasuwanci da su kar zakka ta cinye saboda annabi ya san zakka ba ruwanta da cewa maraya ba ruwanta da yaro ba ruwanta da babba yace kar dukiyar zakka ta cinye shi yasa yace ku rika juya kudin saboda ta rika saboda kudin ya rika hayayyafa don abinda za a rage wa shi maraya sannan yana tambaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ya maganan cire zakkan wato abin nan tsarkin shin shin shin magana cewa tu tahiruhum wa tuzakihim biha kudin haram in ka cire zakka ya tsarkake shi kenan kamar kudin da ka sato ko kudin da ka yi fashi ko kudin cuwacuwar gwamnati shin in ka ba da zakansa shi kenan ya zama tu tahiruhum wa tuzakihim biha a'a bai zama ba ma zaka a cikin kudin haram a ka ji Allah yana so a karba to ai kuɗin ma ya zama legitimate ne amma kuɗin da dama shari'a ba ta yadda da shi ba ai ba ma za ta ce akwai zaka ba ruwan shari'a da irin wannan kuɗin ana fahimta da kyau saboda ɗaya daga cikin sharuɗan wajabcin zaka shine milkiya kuɗin ya zama naka wannan kuɗin naka ne ba naka bane na waye na wanda ka satowa ko na gwamnati kudin gwamnati kuma mun ce ba zaka a cikinsa don haka babu zaka a cikin irin wannan kudin kuma don mutum ya yi shi ba a karba ba kuma bai sa kudin ya zama halal ba kuma bai tsarkaka ba saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wannan mutum ɗayan ya sake tambaya a nan yake cewa a yi bayani akan ihtikar abin da ake nufi da ihtikar shine kaya da ake bukata ka ajiye shi saboda zuwa wani lokaci kafin ka fitar me ake kiransa da hausa da turanci dai ana ce masa hoarding da larabci ana ce masa ihtikar ban san sunansa ba da hausa shine kamar yanzu da kaka sai ka je ka sai gero ko ka sai wake ko ka sai barkono ko kuma ka sai man fetur sai a sassa a cikin abin na ajiye sai lokacin da in ya tashi sai ka zo ka sayar wannan shine ake ce ihtikar kun gane shi ko to menene hukuncinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin ma'mar a cikin sahihun muslim ya ce la yahtakiru illa khatib ba wanda yake yin ihtikar sai mai laifi mai laifi ne kadai zai yin ihtikar wannan hadisin ingantacce ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yin ihtikari bai halatta ba to amma malamai sai suka ce wani irin ihtikari an fahimta wani irin ihtikarin sai suka yi ta saɓani zancen da ya firin jaye shine ihtikarin da ake nufi shine duk commodity kamar da imamu Shauka ne yake faɗa cikin nailul autar duk kayan bukatuwa na yau da kullum na ɗan adam a wanda ake ce musu essential commodities sawa'un abinci ne abin sha ne an gane kayan ayyuka ne na yau da kullum kamar su sabulu ko ne kaya ne na abun hawa an gane ko ko makamashi kamar man fetur ko man kananzir ko menene dai wanda dan adam ke bukata sosai a al'amuransa na yau da kullum ya zama mutane suna bukata kai kuma ka je ka ɓoye ka ƙi fitarwa an ji ɗaya ko kuma ana da ƙarancinsa kai kuma sai ka je ka sai ka ɗin ka ɓoye saboda a ƙara wahala wannan shine haramu. an fahimci wannan da kyau amma akwai shi a wadace ana kaka akwai wake ana kaka akwai gyada akwai wane ne daga baya zai zo ya kuɗi kai kuma kana da kuɗin ka baka so ka kashe kana so ka ajiye su sai ka je ka siyo wake ka zo ka ajiye da ya dan tashi sai ka sayar ya halatta wannan shine kasuwa ai Jama'an fahimta man fetur ana fara wahalarsa sai ka je ka tare tankuna na mai duk da za su wuce sai ka je ka ajiye gaba ɗaya ka je ka ɓoye sai sun ƙara tsada sai ka zo ka fitar haramun amma a yanzu da ake da wadatuwar man fetur sai ka kai reserve ɗinka sai ka je ka ajiye ko da lita nawa ne in kaga za ka iya ka je ka ajiye daga baya ka zo ka samu kuɗinka tunda akwai shi a wadace sayanka ba zai sa mutane cikin wahala ba kuma ba zai sa ya ƙara tsada a yanzu ba to wannan ya halatta jama'a an fahimta babban dalili a kai shine Allah ya ce wa ahallallahu bai'a Allah ya halatta ciniki wannan kuma ciniki ne ciniki kuma dama shine ka sayi abu da kuɗi daga baya ka zo ka sai da shi ka samu riba dalili na gaba shine ma'amar da ya ruwaito wannan hadisin shi ma yana yin haka an fahimta kuma ka'ida ce malamai ke cewa arrawi adra bi marawa wanda ya ruwaito hadisi ai ya fi mu sanin ma'anan hadisin saboda haka shi kansa ma'amar ɗan kasuwa ne kuma yakan sayi kaya sai ya ajiye sai ya tashi daga baya sayar lokacin da yake saya lokacin akwai shi a wadace wannan ba laifi ba ne jama'a an fahimta sannan tambayarsa ta gaba <clears throat> yana cewa wanne ne ya fi in ya zo ba da zakka sai ya gaya wa mutum cewa wannan kudin na zakka ne ko kawai in ya bayar bakinsa aleku ba sai ya faɗa ba duk wanda ka yi yayi an gane ba laifi ba ne ka ba da kuɗin zakka ka raba kuma baka ce musu na zakka ba ne ka bayar abun ka kai dai ka fitar saboda babu inda Allah ya ce sai an faɗa babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an faɗa in ji malamai kai wasu malaman malikiya suna cewa ruhi ne ma ka faɗa tunda ibada ce kawai ka bayar kai shiru abun ka ba sai ka faɗa ba wasu malamai kuma na shafi'iya da sauran suna cewa kaman al-imam ibn qudama ya faɗa cikin al-mughni masabar hanabila kenan ah, al-imam nawawi ya faɗa cikin almajmu a masaban shafi'iya ya ce babu laifi ka ɓoye kai shiru baka faɗa ka ba in kai shiru ya yayi in kuma ka faɗa yayi